마시고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 da ya kaddara mana wannan haɗuwa da wannan fasaku masu albarka idan ba manta ba wannan shine shirinmu na 23 mana rana ta 23 a wannan shiri mai albarka wanda aka yi masa take da gida wanda yake cike da sa'ada idan mai sauraro yana biye da mu mun karkare bayanin mu a darussan da suka gabata akan dukkan abubuwan da suka kamata ango da amarya su gabatar a lokacin da aka kawo su tun ma kafin kawo su da lokacin da aka kawo su gida da lokacin da suka tare da abubuwan da suka shafi lamarin kwanciya da jin daɗi da ake gudanarwa a lokacin da aka kawo ango da amarya don haka yanzu kai tsaye abin da ya rage mana za mu karkare maganganu a kansu su ne abubuwan da suka shafi haƙoƙi da suke kan miji da mata allah subhanahu wa ta'ala da ya tsara rayuwar aure addinin musulunci ya tsara komai ya ba shi haƙƙinsa miji yana da haƙƙinsa mata tana da haƙƙinta sannan kuma ya sanya akwai wasu haƙoƙin da suke an yi tarayya tsakanin miji da mata ma'ana kowannensu yana da irin wannan haƙƙi ɗin don haka yanzu insha Allah ba tare da bata lokaci ba za mu shiga kai tsaye gurin bayanin wasu daga cikin haƙoƙin da suke kan miji sannan kuma haƙoƙin da suke kan mata sannan kuma mu gangaro mu karkare magana akan haƙoƙin da suke na gamayya ne ma'ana haƙoƙin da suka yi tarayya tsakanin miji da mata gabaki ɗayansu. su don haka ba tare bata lokaci ba yanzu za mu fara bayani ne akan haƙoƙin da suka shafi miji ma'ana wani haƙƙi ne na miji wanda ya zama wajibi matarsa ta cika masa su su ne kamar haka na farko dole ne wannan matar ta yi masa ɗa'a ɗa'a wajibi ce haƙƙi ne na miji bai kamata ba bai halatta ba ga mace ya kasance tana ƙin umarnin da mijinta ya bata matukar wannan umarnin bai saba wa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan haƙƙi kuma Allah subhanahu ta'ala ne ya tabbatar masa da shi a cikin alkur'ani domin me alƙawama ita abin da ake nufi da ƙawama ne jagoranci na gida da tafiyar da lamarin harkar gida ga baki ɗayansa an Allah subhanahu ta'ala ya ɗauke shi kaco kam a harkar aure ya jingina wa miji ne shi wannan abu don haka ya zama wajibi akan mace ta yi wa mijinta da'a akan abin da ya kasance ya dace da addini a nan gurin kawai inda ba za ta masa da'a ba shine idan ya umarce ta ko ya nufi ta wani aikin da ya kasance ya saba wa alkur'ani ko kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bisa fahimtar magabata na kwarai to a nan gurin bai halatta ta yi masa da'a ba amma matukar ba wannan bane ba ba ta da sofa ne lalle lalle ya zama wajibi akan ta ta yi masa da'a da'an nan kuma tana shiga a kowane irin abubuwa abin da ya shafi lamarin kwanciya dole ne duk lokacin da ya bukace ta dole ne ta amsa masa ko da ko me take yi ko irin aiki take yi matukar mijinta ya bukace ta yana son ya biya bukatarsa to dole ne ta bari ta je ta biya masa bukatarsa sannan ayyuka da zai sata zo na zo bari na bari a yi kaza a bar kaza da makamantar irin waɗannan abubuwan to dole ne ya kasance ta bi wannan umarni nashi ta yi masa da'a ba tare da ta saba masa ba ɗaya daga cikin manya manyan malamai yake cewa yake ba da yake ba wa mata shawara yake cewa yan bagi lil mar'atil aqila wannan malamin shine ibn al-qayyim eh, eh, ibn al-jawzi afwan ibn al-jawzi ɗaya ne daga cikin manyan manyan malamai wanda yana kula da lamura da suka shafi irin harkoki na yanayin rayuwa da sauransu yake cewa yake ba mata shawara yake cewa yan bagi lil mar'atil aqila yace ya dace ya kamata ga dukkan mace mai hankali ki duba ki gani anan gun sai amfani da cewar mai mace mai hankali in wajajat zaujan yula'imuha ta samu mijin da ya dace da ita suka yi aure to an tajtahida fimar mardatihi ta san duk da za ta ta dage gurin me ta kokarin ma'ana ta kokari gurin ta samu yardarsa duk da za ta yi kokarin yadda za ta ta samu yardar wannan mijin matukar ta samu mijin da ya dace da ita suke zaune tare wata tajannaba kulla ma yu'zihi kuma ta kokarin kaucewa dukkan wani abin da zai cutar da wannan mijin ma'ana in in ya mata umarni ta ki ta bi dole wannan abin zai dame shi zai cutar da shi kin bin umarninsa cutarwa ce gare shi kin bin umarninsa nuna masa bai isa bane ba shi kin bin umarninsa nuna masa sa ake cewar shi bai isa ba bai cancanci a masa da'a ba don haka wannan kai tsaye cutar da shi ne ake yi to yake cewa bai kamata ta yi wannan ba domin me yake cewa fa innaha mata azathu yake cewa domin ita mace duk lokacin da ta cuci mijinta ko ta sa masa damuwa au ta'arradat lima yakrahuhu ko ta je ta yi abin da baya so aujaba malamata aujabat malamatu to kamar me ta wajabta ta ginshe shi ne wannan matar zai ji gaba ki wannan matar ta ta masa daga rai ne wannan magana tasa kuma gaskiya ce rai Allah subhanahu ta'ala ya rataye san duk wanda yake kyautata mata yake mata da'a yake mata biyayya to sai ka ga ran mutum ya fi kwanciya da shi to haka alaka tsakanin miji da mata duk lokacin da ya kasance matan nan tana bin umarnin mijinta ba ta kaucewa umarninsa matukar ba ya saba wa musulunci bane ba to zaka gani kai tsaye ko yaushe sannan nasa yana ƙara haɓaka ne santa yana ƙara haɓaka ne a cikin ransa amma duk lokacin da ya kasance akasin haka ne to koyaushe za ka gani wannan mijin nan kawai da yana zaune ne da ita kamar irin zaman dole din nan za ta ginshe shi za ta ishe shi zai baya sha'awar ya dawo gidan baya sha'awar ganin ta baya sha'awar ya zauna da ita baya sha'awar su hira ko makamantar irin waɗannan abubuwa sai dai kawai abubuwan da suka zama wajibi a kansa ba yadda zai kawai to kin ga kuwa idan ya kasance an samu haka zaman ba zai daɗi ba da haka shawarar da nake ba wa 'yan uwa masu daraja mata shine ya kasance muna wa eh, su ne wa da'a a cikin abin da ya kasance bai saba wa addinin musulunci ba haƙƙi na biyu alƙararu filbait wal manzil wajibi ne ki zauna a gida fita ba ta taki bace ba domin Allah subhanahu ta'ala yana jan hankalin mata yana gaya musu cewa wa na fi tukunna ku tabbata ku zauna a gidajenku na aure gidajen mazajenku dan haka yanzu zaka yi ta mamakin yadda zaka dinga ganin fice-fice ya yi yawa a gurin mata wanda wayon nan fice-ficen nan haƙƙi ne na ki zauna a gida ki kare wa mijinki mutuncinki da martabarki wannan shi ma wajibi ne da ya kamata ki sauke eh, wajibin mijinki ne a kanki ya kamata ki kula da wannan bai kamata ki biya fice fice ba kece can kece can gurin shiga can fita can ba tare da wani wannan ba fita ta larura wannan Allah subhanahu ta'ala ya ba ku dama ku yi ta addinin musulunci ya ba dama fita larura fita eh, harkar ibada fita abin da ya shafi harkar nemo ilimi da makamantansu wannan addinin musulunci ya ba da dama ba ta cikin fitar da aka hana fice-fice wani zuwa harkar kasuwa fita kaza fita duk abubuwan da ya kasance ba larura bane ba yin su to baka da damar da zaka je addinin musulunci bai baka damar ka je ka yi su ba um, a matsayin ki na mace bayan wannan kuma yana ɗaya daga cikin haƙƙi na gaba na uku kenan dole ne ta kare masa mutuncinta da kuma dukiya kare mutunci da dukiya wannan wajibi ne haƙƙi ne namiji akan matarsa dole ne ta kare masa wannan ta kare masa mutuncin ta kasance bata je ta yi alaka da wani miji ba ko wani yaro ko wani saurayi musamman yanzu musibar da ta shigo musibar ta shigo abubuwa ga sanan na ci gaban zamani na harkar waya na harkar menene suna nan sun shigo birjik harkar facebook din nan tana nan za ka yi ta ganin abun bakin ciki ka dinga ganin matan aure suna ta alaka da mazaje ko wasu samari kawai za a shiga a yi ta abubuwa da sauransu ba kare masa mutunci bane ba rashin kare masa mutunci ne ki je ki saka hotonki a gurin da mutane wasu maza kattai za su je su gani suna ta miki comment suna ta rubuta wannan dinsu suna faɗa albarkacin bakin su kina matar aure ki saka hoto wanda yake na rashin kunya ko hotonki ma ko da a ce da kaya isassu a jikinki amma ya kasance kin saka hotonki ba ba, mutunci bane ba wannan wannan baki ma bane ba in kika haka baki kare wa mijinki haƙƙinsa ba ba ruwanki da waɗannan abubuwa mijinki ya kasance shi ne a ki kawai amma irin abubuwan da zaka gani mata yanzu sun samu sun fada ciki saboda uh, wannan din zamani yanzu da aka samu na wayoyi din nan kala kala zaki iya tura hoto ko yaushe zaki iya shiga gashi nan zaururruka kala kala ki je ki ta tattaunawa da mazaje kuna ta hira kina ta fada albarkacin bakin ki ya fada ki faɗa ya fada ki fada ba mijinki ba ba muharramin ki ba ha haduwar haɗuwar duniya kai haka nan kun hadu da shi a yanar gizo to wannan gaskiya fi sabilillahi haramun ne bai kamace ki ga wannan ba kuma ba haƙƙinki ki bane wa haƙƙin mijinki shine ki kiyaye masa mutuncin kanki domin akwai labarai masu inganci da suke ta faruwa irin wannan nawa ne ta faru aka ringa gina wasu alaƙoƙi na banza na haramun tsakanin matar aure da mazaje a waje wani zai zo ya mata maganganu wani mijinta bai saba mata wasu maganganu na soyayya masu daɗi ba wani mijinta bai saba mata wasu maganganu da su ringa kwantar mata da hankali su ringa nutsar da ita ba wani mijinta baya bata kulawa da, da baya lura da damuwarta da makamantar irin waɗannan abubuwa a nan irin waɗannan zaurarrukan da sauransu za ta je ta haɗu da wani fasiki ya tsaya ya tsara ta ya mata maganganu masu daɗi ya kwanta mata da hankali ya ta bibiyar lamaranta da sauransu haka haka har ya kasance shaidan ya shiga tsakaninsu su je su haɗa mummuna alaka wanda kuma karshe za a je a faɗa da karshe sai an yi shi za a zo ana yin da na sani to don haka kin ga duk waɗannan abubuwan in kika yi wannan ba ki kare masa mutuncinki ba kuma wajibi ne a kanki ki kare wa mijinki mutuncinki don haka ina kira ga da babban murya akan cewa waɗannan abubuwa na zamani suka zo ni'ima ce Allah subhanahu ta'ala yayi mana to ya kamata mu ji tsoron Allah ya kasance mu san irin yadda zamu dinga gudanar da waɗannan ni'imomin wayoyi yanzu ga sanan su blackberry din su waye da sauran abubuwa da yanzu yanzu nan hoto zaka iya tura shi duk inda kake so a duniya ga zauruka nan su facebook su twitter su to go su waye ga abubuwa nan sosai da ake taya wannan su ya kamata ki ji tsoron Allah ya kasance kina matsayin kina a matsayin kina matar aure ki takaita da mijinki idan wani abin kike bukata a eh, mijinki ya yi miki baya yi miki baya kokarin gamsar da ke game da wannan bangaren ki zauna ke da shi ki gaya masa ki zauna ke da shi ki sanar da shi cewar mai gida ga matsala ta ina bukatar kaza ina bukatar kaza amma na ga kai kamar baka da lokaci baka baka son kai min kai min irin waɗannan abubuwa me yake faruwa ne ku zauna da shi sai ki gaya masa ina bukatar kaza ina bukatar kaza kamar yadda a ah, darasin baya aka yi bayani irin waɗannan zamanmakin dama da irin wannan tattaunawar ki gaya masa abin da ke so da abin da baya so to shine zaman zai yi daɗi amma ba ki fita ki je ki ringa shiga wasu zaururruka na banza ba kina zuwa kina alakoki da wasu mutane wanda karshe za ki zo ki ringa dana sani akan waɗannan abubuwa da haka idan kika yi haka biki kare masa mutuncin biki kare masa mutuncin ki ba kuma biki sauke nauyin da ke kanki ba nashi kuma Allah subhanahu ta'ala zai iya tutsiye ki akai domin haƙi abu ne na yana da alaka da shari'a matukar kika takaita a kai aka samu tasgaro a kai to fa in ba mai haƙƙin nan ya yafe miki ba Allah subhanahu ta'ala zai iya tutsi ki akan wannan abu da yana da matukar muhimmanci a lura da wannan abubuwa abu na gaba wanda yake haƙƙi ne na miji akan mata shine mai eh, lalle ne ta girmama shi lalle ne ta girmama shi girmama wannan kuma za ta girmama shi akan matsayinsa na miji lallai ne ta girmama shi a matsayinsa na namiji lallai ne ta girmama shi a kan matsayinsa na shugaba wanda yake gudanar da harkar gida lallai ne ta ba shi matsayinsa a matsayinsa na uban 'ya'ya da makamantan irin waɗannan abubuwa duk dai wani abu da yake kasancewar kalma ce ta girmamawa a hausa in aka yi amfani da wannan kalmar aka ce girmamawa to tabbas akwai abin da wannan kalmar take nufi to wannan kalmar duk bahaushe ya san me ake nufi da girmamawa da haka lalle ne wajibi ne mace ta girmama mijinta girmamawa da ya kasance bata saba wa addinin musulunci ba girmama ta saba addinin musulunci shine zaga wasu za ta ringa zo ta nansa kamar za ta masa sujjada ko waye da sauransu sujjada babu wanda ake wa in ba Allah ba amma me duk wani abin da girmamawa ne a gurin wannan a gurin mutane an san wannan mace in ta yi wannan ta yi mijinta girmama da sauransu ka ta zo tana masa magana tana masa tsawa akwai matan da za gani tana masa magana wallahi da kasan tana wa dan cikinta ko dan cikinta ai ba irin wannan tsarin ya kamata ki masa mu'amala ba to wallahi wata za ta zo tana wa mijinta magana yadda ka san bawa ta siya ba girmamawa ba risinawa ba tausasa magana gatse gatse haka za ta ringa yada masa da magana to kaga wannan yaushe ne zai ringa ganin kimanta ita ma yaushe zai yi girma mata wata za ka gani maganar da za ta ringa yi wa kawayenta mata ko ta ringa yi wa 'ya'yanta ko ta yi wa ƙannanta ko ta yi wa yayyanta ko ta yi wa danginta idan ka ji ta tana yi wannan in ka ji irin magana take wa mijinta kuma sai ka ringa mamaki ka ce to wannan mijin nata makiyinta ne ko yaya haka kalma babu wani magana sofa ne na wani tausasawa a cikin ta kwata-kwata to kaga wannan babu ladabi a cikinsa babu biyayya a cikinsa babu girmamawa a cikinsa sannan kina masa irin wannan magana ke kuma ki ringa zo ki ringa tunanin wai cewar zai gaya miki magana da zaki ji daɗin ta ba zai yiwu ba lokacin da ya kasance kina girmama shi lokacin ne shi ma mai zai samu ƙwarin gwiwar da zai girmama ki amma duk lokacin da ya kasance baki girmama shi baki iya baki san me zaki gaya masa ba baki san wannan ba in kika zo mika masa abu haka zaki zo ki mika masa gandardar kamar zaki sheka masa abu kin ka masa abinci yadda kika yana zaune maimakon ki dan risina ki sauki abincin nan a hankali ta yadda abincin nan ba zai faɗi ba ko ba zai ɓaci ba ko ba zai zube masa ba ko ruwa ya zo ya ce ki miko mu ruwa ko su kin zo kin bashi abu yadda kisan zaki sheka masa aka ba girmamawa bace ba wannan ba girmamawa bace ba ya kamata ya kasance a yanzu yadda aka waye din nan ake ta samun abubuwa na ƙara wayewa da ƙara sanin yadda rayuwa take da sauransu ya kasance ku ringa amfani da irin waɗannan abubuwan gurin yadda za ku kyautata wa mazajen ku gurin yadda za ku iya zama da su amma da yawa daga cikin mata za ka gani ba wannan bane ba mu'amalar da za ta yi wa mijinta za ta masa mu'amala ne wanda babu sofa ne na tausasawa ko maganar girmamawa a cikinta wanda bai kamata ba amma kuma me in ta koma gefe mu'amalar da za ta yi wa ƙawayenta mu'amala da za ta yi wa wasu kannanta ko 'ya'yanta kuma sai ka gani akwai tausasawa da mutuntawa da girmamawa a ciki wanda haƙƙin mijinki ya fi na waɗannan da kewa ba yadda za a iya haɗa haƙƙin miji da haƙƙin waɗannan ragowar waɗanda na lissafa ɗin nan ƙawayenki suwa ne wace ce ƙawa a in ana maganar miji ƙannanki ko yanki suwa ne ne su in ana maganar haƙƙin miji mijin nan aljanna ki da wutar ki suna karkashin sa ne ki bi shi ki samu aljanna ki saba masa ki shiga wuta kawarkin an ce in kin bi ta zaki shiga wuta eh, za in kin bi ta zaki shiga aljanna ne ko kin saba mata ta zaki shiga aljanna babu wannan amma miji fa ki bi shi ki samu aljanna ki saba masa kuma ki shiga wuta don haka haƙƙi ne mai girman gaske a kanki nashi abu na gaba mai matukar muhimmanci shine mai haƙƙinsa ne ki hidimar gida haƙƙi ne ki hidimar gida khidmatul bait haƙƙi ne ki eh, hidimar gida shi Allah subhanahu ta'ala ya wannan shi ya bashi ya je yayo hidimar da take ta shafi waje ne nemo abinci ya zo ya duk wasu abubuwa da zai na gudanar da aikin gida da sauransu sa ne je ya nemo ke kuma idan aka kawo haƙƙin ki ne ki zo ki yi wannan ki sarrafa shi ki gyara yadda zaki wannan ki mu'amala irin waɗannan mu'amalolin da zaki na yadda abubuwa za su zo su yi wannan to haƙƙin ki ne wannan haƙƙinki ne wannan illa kawai shi ya rage ga shi mijin nan shi kuma ya ji tsoron Allah lokacin da ya kasance ayyukan na gida sun fara miki yawa to ya san yadda zai dinga tallafa miki ko dai shi ya zauna ku ringa yan aikin nan tare ko kuma ya yi tunanin idan da hali in da hali kenan ya nemo miki wanda za ta ringa taimaka miki in kuma ba haka ba ki yi haƙuri da ke da shi ɗin gabaki da shi ma can yana wahala ne zai iya yiwa samun sa a da yanayin yadda yake samun ya sha eh, ya fi eh, da yana samu cikin sauki yanzu kuma yakan sha wahala kafin ya samu abin da zai kawo muku kuci amma duk da haka me kin ga wannan bai daina kokarin ya je ya nemo din ba to kamar shi ma yadda yake wahala a can gurin abubuwa suna caccanzawa ne a rayuwa dama bai da za dama ka ce rayuwa abu ɗaya yadda ka saba ganinta koyaushe sai ka ganta haka ba zai taɓa yiwuwa ba to zai yiwa lokacin da ayyukan gida suka fara miki kuma ba shi da dama da zai iya zuwa ya kawo miki wadda za ta taya ki aiki bai kamata ki ɗaga hankalinki ko wannan abu ya zama miki sanar da rigima tsakaninku da mijin ba ki haƙura ki yi shi ki rarraba ayyukan yadda za ki iya su ta yadda za ki ringa ɗan samun sauƙi da sauransu amma idan ya kasance yana da dama yana da hali da zai iya nemo miki wadda za ta taimaka miki aikin gida to wannan abin da ake so kenan wannan ɗaya daga cikin abin da shi ma zai ƙara bunƙasa harkar soyayya ku da zaman lafiya ya kuma ƙara wanzuwa a tsakaninku amma in ya kasance babu ki ɗaga masa hankali akai domin me matan sahabbai tun da kan matan sallam aiki suke da kansu a gida matan sahabbai haka ga nan banda aikin gida ma har ya kasance su kamar asma abin da ya shafi dabban mijinta ita take zuwa take zuwa ta je ta yo ciyawar da za ta bata da makamantar irin waɗannan abubuwa duk wannan tana ganin sa yana cikin mai hidimar eh, hidimar miji hidimar gida tunda dabban nan tana daure a gida da makamantansu to tana ganin banda yi masa abinci yi masa abin sha gyara gida da makamantansu har kula da abubuwan da ya kasance nashi ne tunda yana gidan dabbobi da makamantansu tana ga yana ciki don haka za ta je ta yi masa ta je ta yi ciyawa ta kama ta da makamantar irin waɗannan abubuwa to amma mu yanzu rigimar ma da ake yi aikin gidan shi karan kansa dafa abinci wanke wanke dan gyara yi can ishara da sauransu shi karan kansa wani zubin yana ɗaya daga cikin abubuwan da wasu mazajen zaka gani da yawa suke rigima da matansa akai ba za ta yi ba wanke-wanke sai ta tara wanke-wanken kwana ɗaya kwana biyu kudaje duk sun bi kwanukan nan sun zo ya kasance ga cuta ga abubuwa dai ga baki ɗinsu da sauransu gida kaca-kaca eh, babu tsafta babu shara ba a goge can ba a share can ba a wanke can kwata-kwata babu wannan in ya fita kasuwa ta koma bacci ko ya fita wannan ta tafi wannan ɗinta harkokinta da, da mata in ya tafi wannan ita ce bin inuwa ta kwanta can ta gida daga rana ta zo ta tashi haka rayuwar za ta kare ta gabaki daya me ta yi a wannan yinin gabaki daya in ka titsiye ta ita karan kanta ba ta sani ba ga kuma aikin gidan jibge abincin sai karshe ya zo dab da ta fahimci ya kusa dawa za a zo a hada komai lokaci daya a hada wannan a hada wannan a hada wannan da sauransu ta yi abincin yana kauri ta yi wannan tana sauri ta gambaɗa gishiri ta zuba kaza yayi yawa ta yi kaza bai kai ba makamai saboda ana sauri dai a gama kar mai gida ya dawo babu abinci yayi fada to don Allah wannan ina wannan yake ina hankali yake a nan gurin ki tsara rayuwarki lokaci kaza ina da kayan wanke-wanke ya kamata in na gama abinci misali in tsara wa kaina daga lokaci kaza in wanke su ina gama abinci akwai matan da zaka gani waɗanda suka waye suka san me suke suka tsara rayuwarsu ta aure tana gama harkar abinci za ta kwashe wannan kwanukan gabaki ɗinsu ta kwashe wannan kwanukan tana gama kwashewa ta zuzzuba za ta je ta wanke dukkan tukwananta ta gyara gurin ta kai in ka zo gidan nan bayan minti 15 zuwa minti 20 ba za ma ka ce an dora sanwa a gidan nan ba idan ta samu dama kuma bayan ta gama wannan ta yi wa gidan turare saboda zai iya kanshin abinci ko warinsa ko makamantar irin waɗannan abubuwan ya cika gidan to ta zo ta yi kokarin ma shi karan kansa gidan ba ita karan kanta ba ba kwanukan ba bayan ta gama wanke kwanukan sannan ta zo kuma ya kasance gabaki ɗaya gidan sai ta turare shi shi ma ma'ana ya kasance wannan kanshi eh, warin da ya kama na wannan abinci ko waye da sauransu ta zo ta bi shi da wani kanshi da zai tafiyar da wannan warin kin ga wannan wayewa ce wannan lokacin da mijinta ya dawo tarar da wannan gidan yana wannan kanshin da sauransu yana fara shigowa zai shigo gidan ne cikin annashuwa da sauransu to ki tsaye kasance kin tsara wa kanki irin wannan rayuwar ya kasance kin tsara wannan rayuwar kin san lokacin da in ke gama abinci zaki kwashe ki zuba ki adana shi gefe guda ki wanke kwanukan da kika ko tukwanen da kika amfani da su su ma suna gefe ki goge kicin dinki ki goge wannan dinki tsakar gida ki zo ki wanke shi ko ki share shi kalkal duk wani abin da ya kamata a goge kofa ce ta ɗanyi dauɗa a goge ta eh, eh, wani glass ne haka na madubi na irin window kowa da sauransu a goge shi ma duk wasu abubuwa da duk wani abin da ya kasance dai harkar hidimar gida ce da gidan da zai fito kwalkwal koyaushe gidan nan a gaishe fes fes da shi kamar lokacin nan kika shige shi abin da ake bukata kenan wanda ke karan kanki in kika yi gina haka ke kanki sai kin fi jin daɗin zama a gida kuma ba za ki je uh, nauyin koyaushe ki yi baki ba amma nawa ne yanzu mata in baki suka zo hankalinta ya gama tashi kenan so don haka ya kamata ya kasance hidimar gida wajibi ne namiji kuma lalle lalle ne wajibi ne ya kasance an lura da wannan haƙƙi na gaba mai matuƙar muhimmanci shine lalle ne haƙƙin miji ne akan matarsa ta masa kwalliya haƙƙi ne ta masa kwalliya kwalliya tana ɗaya daga cikin abin da take ƙara haɓaka zamantakewa ta ma'aurata koyaushe miji ya kalle ki ya ji sanyi a ransa koyaushe miji ya kalle ki ya kasance yana jin wani irin nutsuwa a zuciyarsa amma ya kasance mace ta zauna hakanan babu kwalliya babu wani magana ta gyara jikinta kaca kaca tana doso tana wari bakinta yana wari ba za ka iya zama ka hira da ita ba ba za ka iya fuskantar ta ba saboda warin baki ko saboda ƙarin warin hammata da makamantansu haka wannan akwai matsala wallahi akwai matsala dole ne zai kasance ka ga miji yana ta kokarin ya ƙarar da lokutansa a waje ba zai shigo gidan ba sai ya tabbatar da matan nan ta yi bacci zai shigo ya saɗaɗe ya wuce ɗakinsa kwalliyar nan tana ɗaya daga cikin abubuwa masu matuƙar muhimmanci kuma yanzu akwai abubuwa sosai na zamani masu kuma sauƙin kuɗi da mace za ta iya yi ta ɗan iya rurutawa duk da ya kasance ba eh, rashin haka bai wannan ba za ta ɗan iya samun abin da za ta ɗan yi na wannan kwalliyar yar jagiran nan yar hodan nan yar makeup ɗin nan da makamantar irin waɗannan abubuwa idan baki iya din baki da sauransu ki je ki nemi wata ki ko wata wadda kika san wannan ta iya ki je ki tambaye ta ba a kunya irin waɗannan abubuwa wancan ga kin sa kaza yayi kyau ko da Allah yaya ake yi ko kuma wancan ina so in koyi kaza yaya ake ki je ki tambaya ba a girman kai a irin waɗannan abubuwa tsaftan nan tana da asali a addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da suka da daga yaƙi ɗaya daga cikin yakunkuna da suka je lokacin da suka shigo za su shigo garin madina sai yake gaya sahabbai dab da sun kowa yana allah allah ya fada gida saboda lokacin an ɗauki watanni an ɗauki lokuta babu wuta ana ta shauƙin aje a ga iyali da sauransu sai yake sai manzo Allah sallallahu alaihi ya tsaye da sabon yake ce musu a'a amhilu ku dakata hatta na dukula lailan sun shigo ne irin yamma yamma din nan yake cewa to ku dakata kar mu shiga sai dare yayi menene hikimar wannan abun sai ke cewa eh, likai tamtashi sha'itha domin me wadda ta zauna buju-buju ma'ana babu kulawa ko ba da wata cikakkiyar tsafta saboda kasancewar mijinta baya nan an ta abubuwa haka da sauransu ta gaji da ma zaman in ma ta yi kwalliyar ba wanda za ta yi da makamantarsu su ta zauna dan haka kaca kaca gashin kanta duk ya tattashi ba tare da wannan ba yake so a saboda me a bawa mata lokacin da za su je su gyara kawunan su su gyara jikinsu. sannan kuma me wa tastahiddul mughayyaba ya kasance wadda ma'ana gashi ya mata yawa da sauransu a jiki na gashin gaba ma gashin hammata da gashin da duk inda ya kamata a ce ta gyara ta aske ta aske shi ta gyara da jikinta ki duba ki gani ki duba ki ga irin wannan tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wannan abu ne da yake nuna me ana so ana abu ne ake yin sa na magana tsafta ki tsabtace jikinki ta yadda mijinki zai wannan ku duba ki gari yaƙi suka dawo shekara an tafi wata da wata an jima kwana da kwanaki sun da suna son su je su haɗu da iyalinsu ya ce a'a kuɗan tsagaita a tsagaita tukunna tun da mun shigo da yamman nan amfanin wannan me shine me lokacin da suka shigo dinnan kowane gida a lokacin nan a garin madina zai san cewar me lalle mazaje sun dawo domin mai kari ya shiga gidan ma ya je ya ga wani abu da bai masa ba a gurin matar ko makamantan irin waɗannan abubuwa sai masu sallam yake cewa a ku tsaya tukunna mu da dan ba su lokaci su gyara jikinsu su gyara jikinsu ta yadda mutum in ya tashi shiga lokacin nan tun daga yamma zuwa isha'i kaga a lokacin nan mai sun gama shiryawa duk gyare-gyaren da mace za ta yi na jiki ta yi mai yin lalle ta yi mai yin aski ta yi mai gyara kanta ta yi mai duk kowace irin kwalliya ce da menene sauransu ko ma menene sun kakaro shi a lokacin nan sun yi ta yadda mutum zai shiga gidansa ya je samu matarsa cikin tsafta cikin kwanciyar hankali su zauna su yi zaman su cikin annashuwa da jin daɗi kin ga wannan asali ne addinin musulunci asali ne addinin musulunci amma na ɗaya daga cikin kuskuren da zaki ga ana yi kwata-kwata matanmu wasu yana nan suna nan da yawa ba sa lura da wannan abun gabaki ɗaya ko abin da zai baka takaici ya baka kunya ya baka abin wannan yara ma daga cikinsu ba ma waɗanda suka girma ba a harkar aure ko suka tsufa haka da sauransu a'a yaran wasu duk wannan kwalliyar da za a yi ta ta yanzu ce duk kwalisar da za a yi ta ta kafin ta yi aure ce amma tana yin aure sai ka lura sai ka ta mamaki in ka lura sai ka ga ina kwalliyar take take tafiya duk wannan kakalan da ake da wannan kwalliyar da wannan kwalisar da duk wannan abubuwan suna ina a yanzu kina yarinya amma ki mai da kanki tsohuwa karfi da yaji da haka yana ɗaya daga cikin abubuwa masu matukar muhimmanci da ya kamata lalle lalle mace ta lura da su kuma haƙƙi ne na mijinta a kanta ta yi masa kwalliya don haka a iya abin da ya samu na a wannan fitowa din za mu takaita insha Allah fitowa ta gaba za mu bayanin waɗannan gurare ne ya kamata mace ta lura da su sosai da sosai gurin abin da ya shafi harkar tsafta Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya kuma mana gam dakatar a dukkan ayyukan mu gabaki daya wassalamu alaikum wa wa wabarakatuhu sai haduwa ta gaba insha Allah kusan ginshiki